da ɗaliban wannan makaranta mai albarka mazansu da matansu manyansu da ƙanana ma kowa sallama sannan muku maraba da haduwa a wannan farfajiya na wannan makaranta mai albarka a wannan gari mai albarka na sokoto sannan kuma a wannan dare mai albarka daga cikin darrukan watan sha'aban wanda suke kusa da watan ramadan da mun haɗu a wannan guri a daidai lokacin da watan ramadan mai albarka yake karatowa sannan kuma an shirya muhadara da za ta yi magana a kan tarban wannan wata mai albarka watan ramadan watan ramadan wata ne mai falala wata ne mai albarka wata ne mai daraja shine wata na tara a jerin watannin musulunci wannan wata ya samo suna ne daga kalmar ramza ramza shine zafin rana zafin rana idan rana ta kai ta ɗau zafi to wannan zafin shi ake kira ramza zafin da ke ƙona ƙafa shi sa wani hadisi a nafisar lasar ke cewa salatul awabina hina tarmudul fisalu cewa sallar bayan Allah na kwarai a lokacin da ‘ya'yan raƙuma ke ƙonuwa ƙafafuwansu ke ƙonuwa daga zafin rana shi ne daidai lokacin da rana take karkata lokacin da aka shiga lokacin azahar mahalli shahid wannan wata an samu masa suna daga arramza shi ne ma'ana zafi musamman zafin rana mala imam al-qurdubi yace hikimar da ta sa aka sanya wa ramadan suna da wannan suna saboda watan ramadan yana kona zanubai kamar yanda zafin rana ke kona tafin kafa to haka watan ramadan ke kona zanubai to haka wata ne mai falala daga cikin falalarsa Allah ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi al hudan lin-nasi wa bayyinatin min huda wal-furqan Allah ya ce wata Ramadan ɗin da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa domin shari'a ga mutane da kuma bayanai na shari'a da rabewa tsakanin gaskiya da bata. Kaga wannan wata wata ne mai alfarma, wata ne mai daraja, watan da Allah ta'ala ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana falalar wannan wata yana cewa ramadan ya zo muku wata mai falala wata mai albarka wata mai daraja man samahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi wata ne wanda Allah ta'ala yake ruwan baiwa a cikinsa yake bada falala yake yawaita ni'ima ga bayinsa a cikinsa daga samun da zai nuna mana falalar wannan wata akwai wani hadisi da ya zo cewa wasu mutane su su uku wasu abokanai su uku sun fita yaƙi jihadi fi sabilin sabilillahi sai bi daga cikinsu suka yi shahada sai ɗaya ya saura ɗayan da ya saura sai ya rayu kamar shekara guda bayan rasuwar waɗancan sai shi ma ya zo ya rasu amma shi ba a filin daga ba shi rayuwa su waye a rashin lafiya ya rasu sai wani sahabi ya mafarkin ga waɗannan bayan Allah su uku amma shi wannan da ya mutu daga baya ya riga su shiga aljanna ya riga shahidai shiga aljanna su su biyu shi wanda ya mafarkin sai abin ya ba shi mamaki sai zo yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe bayan su bai sallah kaza da kaza ba yace haka ne ya rasulullah ya ce ashe bai riski ramadan ba mazala sallah ya suka ce mazala ya riski ramadan sai ya ce wallazi nafsi bayna inna ma bainahuma huma ab'adu min as-sama'i wal ard yace na rantse da wanda rayuwa take hannunsa darajar da ke tsakanin su ta fi nisa daga darajar daga ratar da ke tsakanin sama da ƙasa da haka wannan wata wata ne mai falala wata ne mai albarka saboda shauƙin da sahabbai da magabata suke da shi ga wannan wata sun kasance sukan roƙi Allah kafin zuwan watan Ramadan da wata shida suna roƙon Allah ya isar da su Ramadan Allahumma na Ramadan wannan ita ce addu'a sanai da wata Ramadan ya zo ba sa ƙasa a gwiwa za su jajirce su cire kasala su nutsu su mai da hankali su yi ibada da yawa daga cikinsu suna ciratuwa daga ayyuka da dama ba don komai ba sai don su yi ibada a cikin wannan wata mai falala to haka wata ne wanda yake abin san barka wata ne wanda yake baiwa ce falala ce ɗaukaka ce ga duk wanda Allah isa da rayuwarsa zuwa ga watan Ramadan ka yi Ramadan kuma ka ƙara yin wani Ramadan ta wannan baiwa ce daga Allah wasu ba su riski wannan baiwa ba amma kai Allah ya sa ka riski wannan baiwa to kaga duk wanda ya riski wannan wata to ba shi da abin da zai yi face ma Allah godiya annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya taka minbari sai ya ce amin ya sake taka daya ya ce amin ya taka ya ce amin sabai suka ce rasulullah kan me kake amin ya ce ko da taka mataki na farko mala'ika jibrila ya zo ya ce min turmuza hancin wanda watan ramadan ya shiga har ya fita ba gafarta ba sau annabi sallallahu ya ce amin nabi ya ce aka ce a turmuza hancin wanda ya riski mahaifansa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu amma bai shiga aljanna ba ka ce amin anam sallasa ne ya ce amin dauka ka ce turmuzan hancin duk wanda aka ambace ka a wuri bai maka salati ba annabi ya ce amin kun ga ramadan har ya shiga ya fita ba a gafarta mutum ba to wannan babban abin jajintawa ne gare shi saboda ayyukan da za su tawo mu maka da za su sabbaba a gafarta maka a wannan wata Allah kaɗai ya san su Allah ya yi yawa da su abinda za ka aikata a wannan wata ka samu alada ka samu ninkin ba ninkiyar lada to yana da yawa to da haka wannan falala ce da Allah ta'ala ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, qala Allah ta'ala Allah na cewa kullu amal ibn adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi yace duk aikin nan adam nasa ne sai dai azumi kun ga Allah ya keɓance azumi shi kaɗai cikin dukkan ayyukan da muke yace shine nashi sallah ba kun gani Allah muke sallah amma Allah bai ce sallah ta saba ce dan Allah ake aikin haji amma Allah bai ce aikin haji saba ne. haka nan dan Allah ake bada zakka amma Allah bai ce zakka ta saba ce sai azumi kadai Allah yake bance yace illa tiyama fa innahu li wa ana ajzi bihi kuma ni zan yi sakayya akai shi to da wannan wata da ke tafe shine watan Ramadan wata mai daraja wata mai albarka wata mai alkhairi watan da ya kamata mu tarbe shi mu yi wa Allah godiya da ni'imar wannan wata wata da yake matsayin rariya ta tankadar zunubi zaka zunubin da kai shekara da shekaru kana tara su wata ramadan zai zo ya tankade maka su kamar yadda matankadi ke tankada gari haka wata ramadan ke tankade zunubai ya wanke su ya zubar Allah ta'ala isar da rayuwarmu zuwa ga wannan wata wannan wata ya kamata ka tarbe shi me ya kamata a yi a cikin wannan wata da farko da me za mu tarbi wannan wata za mu tarbi wannan wata da imani da Allah za mu tarbi wannan wata da maraba da shi kar mu tarbe shi da takaici da damuwa za mu shiga yunwa a'a ba haka bane ka tarbe shi da murna da falala Allah ya sa rayuwarka ta kai zuwa ga wannan wata wannan shi ne babban abin da za mu tarbi wata ramadan da shi sannan mu tarbe shi da nutsuwa da rashin saɓani yana daga cikin kuskuren da muke yi mu jefa mu cikin rudanin ganin wata wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa mana al'amuran ganin wata ba al'amari bane na rudani ba al'amari bane na jidali al'amari ne na an gani an tabbatarwa da shugaba shugaba ya tabbatar da an ga wata an wuce nan shugaba ya ce ba ga wata fa kenan abu mai sauki ba daidai bane a masa tawaye a'a ai an ga wata a rugungu a'a an ga wata a lakwaja an ga wata ina ne shugaba ya ce duk wanda ya ga wata an a lakwaja aka ga wata in a arugungu aka ga wata idan a birnin kyabi aka ga wata duk inda aka ga wata a buga a sanarwa shugaba shi sai ya sanar da mu cewa an ga wata an wuce nan to amma rudu da rudani a ce an ga wata ba ga wata ba waɗannan sai an ce ai shugaba bai ga wata wanda ta to ai wani an ce masa an ga wata kuma ya ce da mu an ga wata to kai ka so ka jefa kanka cikin rudani ka tsaya tare da shugaba ka tsaya tare da sarkin musulmi idan ya ce an ga wata alhamdulillah ya ce ba ga wata ba shikenan abu ne mai sauki dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 idan aka ba ku ganshi ba to ku cika kwanakin watan sha'ban su kai 30 ba matsala bane sha'ban yayi 30 ko yayi 29 duk wannan ba matsala bane to da haka babban abin da zamu fuskanci wannan wata da shi shine mu cire wa kanmu rudu wannan rudu bai da amfani a gare mu haɗin kai da zamantowar mu a dunkule ta wannan shine alkhairi gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufṭirun wa adhahakum yawma tudhahun annabi ce ranar azumin ku shine ranar da kuka haɗu ga magari kuka yi azumi da aka din ran da kuka haɗu ga magari kuka yi azumi to ranar ce ramadan haka nan ranar da kuka haɗu ga magari kuka yi sallah ranar ce sallah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙa mana al'amura ba buƙatar ruɗani ba buƙatar hayaniya ba buƙatar eh, zage-zage ba buƙatar ɓace-ɓace duk ba a buƙatar waɗannan abubuwa to da ka za mu fuskanci watan ramadan da wannan nutsuwa da kuma biyayya ga shugaba da kuma miƙa al'amuranmu zuwa ga Allah haka nan mu fuskanci wannan wata da tuba zuwa ga Allah wata ne na tuba to idan ka tuba zuwa ga Allah daga laifin da kake yi to sai Allah ya sauƙaƙa maka ayyuka na ƙwarai saboda dukkan aiki na kwarai da kuke gani duk wata ibada sallah ce azumi ne karatun alkur'ani ne sadaka ne biyayya ga iyaye ne sada zumunci duk waɗannan ba abin da ke faruwa daga cikinsu sai da taufiƙin Allah sai in Allah maka muwafaka to da kuma kenan taufiƙi daga Allah shine babban abin da ake nema to Allah yana ba da taufiƙi idan aka tuba idan aka tuba zuwa ga Allah to za a samu taufiki to da haka daga cikin babban shirin da za mu wa azumi shine tuba mu tuba zuwa ga Allah abinda ake nufi da tuba shine nadama babban matakin tuba nadama kai nadama daga aikin da kake aikata ba daidai ba ba na yi wa iyayena da'a sai na ji cewa ai ba daidai ba bane gashi ma na ji abin da aka faɗa game da rashin yi wa iyaye da'a da rashin kyautata wa iyaye sai in daina in yi nadama to ka tuba ba na sallah to sai yanzu cewa to faga matsalar sallah sallah ita ce babban matsala babu wani aiki da malamai ke daukan shi akan duk wanda bai yi shi ba ya kafirta kamar sallah malamai sai tafaki wanda bai bada zakka ba bai bada zakka yana nan a musulmi amma mai sako na rashin bada zakka haka nan wanda bai azumi malamai sun ittifakin yana nan a matsayin sa musulmi amma mai sako wanda bai azumi haka nan ma wanda bai aikin haji hakanan duk wani aiki da kuka sani in ba kafirci ba to malamai sun ittifaqin cewa mutum yana nan a matsayinsa na musulmi mumini amma mai sabo saboda bai aikata waɗannan ayyuka amma fa banda sallah sallah ita ce malamai suka yi sabani akwai waɗanda ke ganin matukar baka sallah to ka kafirta kuma hadisai sun zo karar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al ahadul ladhi bainana wa bainahumus faman taraka ha faqad kafar annabi ya faɗa ka karara to da ka sallah al'amarin ta ba karami bane duk wanda ya san baya sallah to ya ji tsoron Allah ya gyara tsakaninsa da Allah ya tausaya ma rayuwarsa duk wanda bai sallah ya jefa rayuwarsa cikin hatsari a nan duniya da kuma lahira to zaka kenan kun ga za mu tuba wanda baya salla ya tuba ya dawo sallah wanda bai kyautata wa iyaye ya tuba ya dawo daga kyautata wa iyaye wanda ke cin amanar mutane ya duba ya dawo ya daina cin amanar mutane wanda ke ƙarya ya tuba ya dawo ya daina ƙarya hakanan wanda ke ɓatanci da zage-zage ya riga ya shiga jikinsa da an yi abu da ya ƙunduma ashar shi ma ya tuba ya dawo daga ƙunduma ashar wanda ke ɗan ɗaukan abin da ba nasa ba shi ma ya ji tsoron Allah ya dawo ya tuba ya daina zonin shi ne mataki na farko daga cikin matakan da za mu fuskanci wannan wata da shi wannan wata ayyukan da ake yi na da yawa a cikinsa babban abin da yake shi ne keɓantacce ga wannan wata na daga ayyuka shi ne azumi kunga azumi babu watan da Allah ya wajabta mana yin azuminsa sai watan ramadan shi yasa ake kiran shi watan azumi shaharu siyami saboda azumi shine babban aiki keɓantacce a ciki amma fa mu sani ba azumi kadai ake a watan ramadan ba kun ga ana sallah ana ramadan ana sallah an azhar tai zaka tafi illa asar tai zaka yi sallah an asuba tai zaka yi sallah haka nan duk wata ibada da ka sani akan yi ta a watan ramadan to da ka kenan kun ga ramadan ba azumi kadai ya ƙunsa ba to amma azumi shine fitacce a ciki akwai ibadar da mata fa azumi muhimmanci a watan ramadan ita ce sallah wannan sallah da kuke rena muhimmancinsa yana sama da muhimmancin azumi domin kun ga bayan kalimatu shahada a shika-shikan musulunci daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sai me sai samu ramadan sai me sai iqamus salah Sai da sallah da kun ga sallah musalla matsayinta yana gaba da ramadan azumi to da kenan kaga ba daidai bane ana azumi ana watsi da sallah Wani saboda azumi shikenan ba ruwan shi da sallar azhar ba ruwan shi da sallar la'asar iyaka ya dosa bacci ba abin da yake burge shi kaman kiran sallar magarba yawwa to da an kira magarba shikenan bukata ta biya azumi ya kare za a sha ruwa amma azhar ba ruwansa dai ta la'asar ta tafi to na daga cikin babban kuskure an gane ko muhimmancin sallan nan ya fi muhimmancin azumi haka nan wani yakan tashi ya yi sahur ka duba ka ga abin mamaki wai mutum ya tashi ya yi sahur amma kuma ba zai sallar asuba ba sai ya koma ya kwanta kuma ba zai asuba ba har lokacin ta ya wuce in ka taba shi wai shi yana azumi wannan irin azumi ne wannan duk azumin da zai hana maka sallah mai amfaninsa to da haka diyan da za ka yi diyan da za yi karka kuskura sallah ta wuce maka musamman sallar asuba in kai sahur to ka jira sallar asuba in kuma ka yi sahur da wuri ka kwanta duk da ba haka ake so ba to ka saka alam da zai tashe ka amma kar ka kuskura wai saboda sahur ka ce ka rasa sallar asuba to daga cikin babban abin da muke yi a wannan wata shine azumi azumi shine ajiye abinci da abin sha da sha'awa daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana daga fitowa alfijir shi ke azumi ya fara daga nan baka cin komai har rana ta faɗi lokacin da rana ta za take faduwa to lokacin ka kai azumi lokacin kake ajiye azumi to na shine babba kuma za ka yi da niyyar yin azumi niyan nan kana ɗaukanta kana ƙudurce ta a zuciya ba sai ka ce na waita ka salama kaza wa kaza ba a'a da kaji ji an ce an ga wata ka tabbatar to shi kenan sai ka sa a rayuwa ka zan yi azumin watan ramadan wanda zai fara daga gobe shi kenan ka riga ka ɗauki niyya duk azumin ka da za su zo za su faɗo cikin niyya an gane wannan ko to da haka kenan kun ga niyya shine abu na farko sai ka ɗauki azumi ka kai ka tsare waɗannan abubuwa duk abin da mutum ya ci cikin waɗannan abubuwa ko ya sha bisa kuskure a na fitar ya ce Allah ne ya cishe shi kuma Allah ne ya shayar da shi musamman ranakun farko da rana ta biyu ba riga an saba da azumi ba ka saba shan ruwanka lafiya lau sai ga shi ka dau azumi rana ta yi ka ji kishin ruwa sai ka mance da cewa ana azumi saboda ka saba sai ka tafi ka ɗauki ruwanka ka sha annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan babu komai a sa azumin sa na nan lafiya lau iyaka in ya tuno to sai ya dakata a wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ne ya ci sheshi kuma ya sha ya sheshi. to ka duk wanda ya samu kansa irin wannan al'amari ya ci gaba da azumin sa kada ya dakatar da azumin sa daga cikin abin da ke dakatar da azumi shine fitowar al'ada idan mace al'ada ta same ta a cikin wannan wata to wannan azumin za ta dakatar da wannan za ta dakatar da azumi iya tsawon kwanakin da take al'ada har sai ta samu tsarki sannan sai ta dora amma daga lokacin da al'ada ta zo mata to daga lokacin nan babu azumi wanda ya ci abu da gangan a watan azumi ya sha da gangan to kun ga wannan azumin sa ya kari ya bata azuminsa sana abinda mutane da yawa ba sani ba shine yau inda za ka ranka ka yi shekara kana azumi ba zai kai maka darajar ranar nan na ɗaya da ka sha da gangan ba za ka iya riskasun in za ka shekara kana azumi saboda ita ce ranar da Allah ya ce maka kai kai kuma ka iya da ganga to da ka mu guje yin yin azumi da gangan yana daga cikin babban matsala ka je yin azumi da gangan to ba ka saba ma Allah duk wani azumi da zaka in ba tuba kai ba ba wani amfani to zaka an kai yin azumi da gangan zaka ranka wannan azumi amma fa babban al'amari shine ka tuba zuwa ga Allah sai wata ɗabi'a da wasu ku ke yi wani yana azumi sai ya ɗauka kaman mutane yake wa azumi alhalin Allah yake wa azumi kuma mu kuma ce ba mun kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li Allah ya ce azumi shine nawa to kun ga azumi shine na Allah idan azumi shine na Allah a cikin ayyukanka malamai sun ce daga cikin abin da ya sa Allah ya ce azumi shine nasa saboda azumi shine abin da riya ba ta shiga duk wanda ga ya kai azumi lafiya lau to ya yi shi ne don Allah da ikilaci. domin duk mai azumi yakan tsinci kansa a wani yanayi wanda yana iya karya azuminsa babu wanda ya sani ka shiga barci, ɗaki ba kowa ke tare da kai ka ɗauki ruwanka ka sha ka share bakinka ba mai ganin ka ya ce ya ga ruwa a cikinka Ka shi kenan ka riga ka sha amma Allah fa kun ga Allah na ganin ka Allah shi yana ganin ka duk abin da kake ba ka kuya ma Allah kun ga inda ake da matsala wani yana iya shiga bayan gida ya shiga bayan gida da ruwansa a hannu kamar zai tsarki a baya je maimakon ya yi tsarki sai ya kwankwaɗe ruwansa ya fito kuma ya share bakinsa lafiya lau babu wanda ya sai ya ga abin da amma kun ga Allah ya sani haka ne ko to da haka kenan kun ga azumi a yi shi don Allah ba mutane za ka wa azumi ba idan mutane kake wa azumi shikenan ba sa ganin ka tafi ka ci abincin ka ka cika cikin ka lafiya lau a koye ba mai ganin ka saboda ba su da iya ganin ka amma fa idan Allah kake ma azumi shi ko Allah baka buyan masa to dan haka duk inda kake ka tsare azumi kar ka kuskura kai sake da azumi azumi yana wajaba akan balagagu wanda ya balaga to shi azumi ya waje ba a kansa wanda bai balaga ba azumi bai waje ba a kansa ba amma wanda bai balaga ba ana so ya fara ya dinga koya idan ka kasance kai baka azumi sai ka balaga ko da zaka balaga sai ga azumin ya maka wahala da kira kake kaiwa amma idan tun kana yaro kana danye yau kai biyu wata shekara kai uku wata shekara kai biyar kana girma kana karawa kafin ka kai ga balaga sai ga ka kai ga iya kammala azumi ko da watan azumi zai zo baka da wata matsala lafiya lau kake azuminka to don haka mu tsare dokar Allah mu san cewa Allah na ganin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kai ma ka ganin Allah shi Allah yana ganin ka to zaka duk abin da zamu yi dan Allah wannan shine babban al'amari a azumi ka yi abin da za ka yi don Allah ba don wani ba to idan kai haka ka riba idan haka ka ci nasara idan kai haka Allah zai taimake ka ga azumin ba ka da matsala saboda ka yi don Allah an gane wannan al'amari to wannan kenan daga ciki abin da za mu yi azumi a kansa shine abin da ya shafi ci da sha da sha'awa wanda ya karya azuminsa ta gefen sha'awa idan ta gefen saduwa ne wannan malamai sun ittifakin sai ya fidda bayan azumi bayan ranko sai ya yi kafara ka karya azumi da gangan mutum ya sadu da iyali da gangan a watan azumi to sai ya fitar da kafara wannan wajibi wannan fa idan iyalinsa ne ya kuke zato ga wanda zai tafi a watan azumi da yinin azumi kuma ya tafi ya yi zina kaga wanda ya fito na fito da Allah watan azumi da Allah ya ce a girmama shi watan azumi da Allah ya kawo shi dan zinuban da muka ɗiba mu zo mu wanke su a wannan wata sai zamana kuma watan da aka kawo maka dan ka wanke zinubanka shi ka zo ka sake batawa kaga yana kake da lokacin yara.' kaman kai ne tufa kafara kal sai ta yi datti sai a kawo maka ruwa don ka wanke tufan nan daga dattin da take da shi maimakon ka wanke ta da wannan ruwan sai ka tafi ka ruwan kashi a soka wai ka zo ka zuba a cikin wannan ruwan kaga abin da ya kamata ka wanke tufa da shi don ta yi kyau ta fitar da tafi da dauda yanzu ka zo ka ƙara ma ruwan dauda to da haka mu ji tsoron Allah wasu babu abin da ya dame su wasu babu abin da ya dame su shaidana ta wuce musu duk inda kake zato shaidan ya riga ya rinjaye su fiye da duk inda kake zato zina ga munin zina kalmar ma ta yana da muni a ce zina kuma wai a watan ramadan to lallai wannan munin ya kai muni za ka duk abin da ya shafi zina abin da yake zubarwa da mutum kima abin da yake zubarwa da mutum daraja abin da ke lalata mutum rayuwa hakanan abu ne da ke jawo mutum azaba mai raɗaɗi a cikin kabari kafin ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya ga abubuwa na ban tsoro da ɗaga hankali daga cikin azabar da ake wasu mutane a cikin kabari Allah ya mana tsari annabi ya ga wasu mutane a cikin tanda da ake gasa masa ake gasa biredi kun san tanda da ake gasa biredi annabi ya gansa ana rura mata wuta ga mutane na kuwa a cikin maza da mata tsirara hankalin shi ya tashi mai mala'ika jibril su waye waɗannan aka ce waɗannan su ne mazinata wanda ta ce azabar da ake musu bayan mutuwa har zuwa kiyamusa to don haka mu guji abin da ya shafi zina musamman a wannan wata idan mutum ya karya azuminsa ba ta hanyar saduwa ba wasu malamai na cewa zai yi kafara amma magana mafi inganci ita ce babu kafara a kansa saboda kafara ba a yi mata kiyasi wannan kafara ta auku ne ga wani bawan Allah da ya afka ma matarsa a cikin watan Ramadan kuma a cikin yini a lokacin azumi bayan ya haka sai hankalinsa ya tashi yayi nadamar abin da ya aikata sai zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi halaktu wa ahlaktu na halaka kuma na halakar ya halaka kuma ya halakar da iyalinsa annabi ya ce me ya faru ya ce ya rasulullahi ya afka ma iyalinsa a watan ramadan da kuma yini ba da dare ba sanar salasa ne ce to kana da zarafin za ka iya yin azumin kwana 60 wannan shi ne hukubarka za ka yi azumin wata biyu a jere ce wallahi rasulullah bai iyawa don wani gane ramadan ma an samu matsala to ya kake zato kuma idan aka ce wata biyu annabi ya ce to kana da abin da za ka ci da miskinai sittin ya ce wallahi bai da shi ya rasu lallai. shi nan sai annabi ya fita fita can sai gashi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam to taho ga wannan tafi ka je ka ci da miskinai sittin sai ta rasulullah ga wanda ya fi da talauci ya ce wallahi duk garin madina ban san wanda ya fi da talauci ba da haka in har zai ci da miskini to ba miskini kamansa duk miskinin da zai ci yare ya fi shi zamantowa ba wadaci sanan salasa ne to tafi ka ci da iyalinka amma haka bai yiwa ga wani bayan ka kai kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ka wannan rangwame to da haka abin da ya shafi kafara mafi ingancin magana ita ce idan aka karya azumi ta wannan amma dai yanda aka karya azumi ba ta wannan gefe ba to babban abin da ke kan mutum ya tuba zuwa ga Allah domin yayi laifin da in zai shekara yana azumi ba zai maye masa gurbin wannan ranar da ya bari da gangan bai azuminta ba wannan kenan bayan azumi akwai abubuwa da dama a cikin watan Ramadan watan Ramadan wata ne na alkur'ani kuma ga ku ɗaliban alƙur'ani to ga watan ku ya zo sai a mai da hankali ga wannan wata a yawaita karanta alƙur'ani a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita karanta alƙur'ani a wannan wata mala'ika jibril na zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk watan ramadan suna bitar alƙur'ani tare a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma ga Allah so bi mala'ika jibril ya zo masa aka yi bita alƙur'ani to da haka watan ramadan wata ne na alqur'ani Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an to da haka zamana ana da lokaci mai yawa na karanta alqur'ani ayi iya abin da ake iyawa na sauka a cikin alqur'ani a yawaita karatun alqur'ani domin lokacin sa ne haka nan ma har ila yau watan ramadan wata ne na sadaka wata ne na ka ba da sadaka ka samu lada mai dimbin yawa a gurin Allah ladan da za ka samu na sadaka idan ka aiwatar da ita a watan Ramadan kun ga ta nannan ka ladan da zaka samu na sadaka idan ka aiwatar da ita ba a watan Ramadan ba saboda falalar wannan wata Abdullahi dan Abbas radiyallahu ma, yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nadi. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل آه، أجود بالخير من الريح المرسلة yace الله صلى الله عليه وسلم شيني أجود الناس شيني yafi dukkan mutane wa kana da ma yakunu fi ramadan yafi kowa kyauta kuma ya kyautarsa fi yawaita a watan ramadan a lokacin da mala'ika jibril ke zuwa masa tana bita alqur'ani kuma mala'ika jibril na zuwa masa a kowane ramadan su bita alqur'ani yace to lokacin da mala'ika jibril ke zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kyautar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare kyautar iska sakakka da ka manzo sallallahu alaihi wasallam mai kyauta mai yawaita kyauta cikin abin da Allah ya fuwace mana mu ci da mabukata mu ci da masu azumi duk wanda ya ci da mai azumi to yana da ladan wannan wanda ya azumi bayan ladan da za a baka to za a baka lada irin na wannan wanda ka ciyar ba wai ladan shi za a dauka a baka ba ladan shi na nan lafiya lau kai ma na kananan lafiya launa azuminka sannan sai a ƙara maka da lada irin ladan da aka bashi na azumi saboda kaci da mai azumi shi yasa za ku ga al'ummomi musamman laraba musamman laraba maka da madina za ku ga ba sa ƙasa a gwiwa wurin ci da masu azumi mutanen madina turawa suke tura yaransu suna rige-rige wurin jawo mai azumi dan ya to ya ci tare da su haka nan mu duba mu bukata wani bai da abin da zai ci wani bai da abin da zai bude baki wani bai da abin da zai taur kai Allah ya hore ma sai kai kokari cikin abin nan da Allah ya hore maka ka taimaka wanda bai da shi ka taimaka ma wanda bai da abin saur ka taimaka ma wanda bai da abin bude baki ka taimaka wa mutane sai kaga Allah ta'ala ya ci gaba da taimaka maka to da ka wata Ramadan wata ne na sadaka wata ne na karatun alkur'ani sannan wata ne na sallolin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwar watan ramadan yayi sallolin daren watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai fatan lada a gurin Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata na daga zanubansa duk zanubin da ya Allah zai gafarta masa to zaka tsayuwar dare kar mu sakaci da ita musamman ga ku ɗaliban alkur'ani kuna karatun alkur'ani to kar ku yi wasa da sallar dare qiyamul laili sallar nan da ake ta tarawi da sallar da ake ta cikin dare tahajjud kar ku yi wasa da waɗannan salloli gwargwadon iko kuma ka yi ƙoƙari ka zauna ka yi sallah tare da liman annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallah tare da liman har liman ya idar to za a rubuta masa ladan kaman ya kwana yana kiyamun laili to da kar mu dinga muna sallah liman bai idar ba mu mai tashi mu tafi a'a kai hakuri in ka bi liman to kai hakuri har zuwa sallama ta ƙarshe to kana da lada sannan mu san cewa wannan sallah da muke yi ta kiyamun laili tana da tasiri ga zukatanmu tana ƙara mana imani tana ƙara ma zukatanmu nutsuwa tana ƙara mana tsoron Allah tana ƙara mana sanin girman Allah tana ƙara mana tadabburi da la'akari da tuntuntuni ga ayon alkur'ani da muke karantawa ko muke bibiya to kaga kenan abinda ake so sauraron alkur'ani da bibiyan ma'anar alkur'ani da la'akari da tadabburi da ayon alkur'ani wannan shine makasudi ba makasudi kawai a daddungura a yi raka'a goma ko raka'a ashirin kenan ba shi sa za ga wasu hannu ma suke wa ina ake sallah express ai limamin anguwan mu akwai express kan ka ce mai dai ya ga nan da nan Allah ba gwara sabbi Allah Allah ba gwara assalamu alaikum shikenan me akai dan me zaka zai kana bata lokacin ga irin wannan wai har mutane suna sha'awa wai an yi an gama ai ba dole sai kai ba in za ka yi ka yi in ba za ka yi ba ka bari amma irin wannan sallah wai nan da nan kafin a yi menene an gama fatiha kanka an kara har an kawo aya ɗaya biyu kanka an kara an duka an dago an yi ruku an yi raka biyu ɗaya biyu uku hudu nan da nan wurr an yi sallah ne wannan ma sallah ba ce wasa ne wai kuma har wai hakan ya burge ka sai ga wani hakan yake burge shi yana iya tasowa da guri mai nisa dan ya zo irin yana ya alhamdulillah assalamu alaikum shikenan an gama sallah wannan ba sallah ba ce duk wanda yake wannan ya san kansa yake cuta sallah tana da ruhi sallah tana da daɗi a rai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da yake burge shi kamar sallah idan manzo Allah sallallahu alaihi al'amari ya dame shi to babu inda yake samun nutsuwa da kwanciyar hankali kamar ya shiga sallah saboda daɗin da ke cikin sallah amma kai da baka tsayawa ka saurari karatu kai da baka tsayawa ka cika rukunai yanda ya kamata baka tsayuwa sallah yanda ya kamata baka ruku'u yanda ya kamata baka sujjada yanda ya kamata baka ambatan Allah a ruku'u da sujjada yanda ya kamata ina zaka samu dadin sallah ina zaka ji falalan sallah to da haka me yi abin da duk zamu yi dan Allah salatul layli iyamul layli na daga ce abin da ke kankare mana zanubai idan mun yi shi yanda ya kamata zaka daga ce abin da ya kamata mu tsare a watan azumi shine wannan haka na daga cikin muhimmin abu a watan azumi shine sahur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur shine abincin nan da ake ci kafin alfijir ana so a jinkirta sahur annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta bata ta gushewa cikin alkhairi matakar sun jinkirta sahur sun gaggauta bude baki za ka ba a so ka tashi tsakar dare karfe ukun dare karfe biyun dare ka ci abinci ka ce wai kai ka yi sahur wannan kuskure ne haka nan wasu ɗauka ma wai ai gaye ne ai ai gayu ne ai him eh, menene ai capacity ne a ce haba ai ni ba ana sahur wani alfa ka ce ai ni ba ana sahur ai ni da na kwanta na kwanta kenan ai ni sahur din nan yana dan min kaza ne ban ma cika tashi sahur ba wannan duk kuskure ne an gane ko a yi sahur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahur na da albarka albarkarsa daga cikin albarkarsa za ta baka dogon zango za ka ci ɗan abincin nan da ka ci sai Allah ya riƙe maka shi a cikinka sai ya zama na baka samu matsalar azumi ba baka samu wahalar azumi ba saboda wannan sahur da kai to za ka kan mai take da sahur haka na mu mai da hankali ga cin moriyar lokutanmu mu ci moriyar lokutanmu da abin da ya sawwaka a watan ramadan yawaita tasbihi yawaita ambatan Allah yawaita istighfari da sauransu yana daga cikin abin da zamu yi watan ramadan mu ci moriyar lokutanmu kar mu bari lokutanmu sai ta tafiya ga banza wani babu abin da yake sawa a gaba sai kalle kalle yawa kalli wannan fim an jima kalli wannan fim yawa kalli na hausa gobe a kalli na hindiya wata rana kuma kalli na turawa haka duk waɗannan a banza a wafi lokacin ga ke tafiya za ka babu tabbatin lokaci wani kuma da danna-dannan waya ke karewa ya danna waya kaza ya yi kaza ya danna ko da zai an kara duk lokaci ya kare mai tsina na komai ba sai danna-dannan waya to za ka mu yi ƙoƙari kar mu yi sake lokutan mustafa a danna-dannan waya haka nan daga cikin abin da za mu yi a wannan wata shine addu'a mai yawaita addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai azumi yana da addu'a da ake karba daga cikin wuraren karban addu'a shine lokacin da mai azumi ya zo shan ruwa to wannan lokaci ne na karban addu'a kar mai sake da irin wannan lokaci mai irin addu'a da karwato daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, haka nan mu yi addu'ar ma da muke duk abin da mu muke da bukata da shi ko da bai zo a hadisi ba abinda kake da bukata ka roki Allah wannan lokaci ne na ansa tambayoyi to da ka karmi sake da abin da ya shafi addu'a haka nan idan an kai goman karshe ga wanda duk Allah ta'ala ya huwa ce ma ya sarama to yana iya itikafi idan yana da sarari wanda ke da sarari ya yi itikafi ka ajiye abin da kake yi kake keɓanta daga kai sai Allah a masallacin Allah kana kwana kana ibada ka lazamci gurin ibadarka to wannan shine itikafi to wanda Allah ta'ala ya yassara ma ya ga da sarari to wannan ibada ce mai matukar muhimmanci ibadar da ta shafi itikafi sannan a cikin goma karshen nan da ake yin itikafi a cikin sadarar lailatul qadar take daren da Allah ta'ala ya ce khairun min alfi shahar tafi dare dubu alkhairi dare dubu ana magana shekaru 83 wanda kaga ba kowa ke samun damar ya kai shekara 83 ba a raye to amma Allah saboda falalarsa a duk shekara yakan iya baka ladan kaman ka shekara 83 kana azumi kana sallah kaga 83 akai ta lissafa maka su iya da ne shekarun da kai kana azumi 20 ko 30 ko 40 ko 50 ko 60 to za ga abubuwan suna da yawa to da haka waɗannan na daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu tsare game da abin da ya shafi azumi sai wani babban abu shi ma da ya kamata mu tsare wanda da shi za mu ta shi ne ya na cewa kamar yanda muke azumi daga cin abinci haka ya kamata mu yi azumi da bakunan ka yi azumi daga munanan maganganu karka dinga faɗin maganar ƙarya karka dinga faɗin maganar ɓatanci annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmi sawmi ahadikum fala yarfus wala yaftuq fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un sa'im idan wani ya bace ka karka fada da shi baka da lokacin da zaka zai kana bace bace da mutum lokutan ka na ambatan Allah ne lokutan ka na karatun alqur'ani ne lokutan ka na eh, istighfari ne da sauransu baka da lokacin bace bace shi yasa annabi yace fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im haka na wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a da'amahu wa sharabahu duk wanda bai fita magana qawla zur ba da aiki da magana zur to ya sani Allah ba bukata yake da shi ya aje abincinsa da abin shansa ba to da haka mu yi azumi kamar yadda za mu yi azumi daga cin abinci mu yi azumi daga cin naman yan uwanmu mu yi azumi daga tsegumi da gulma mu yi azumi daga cece kuce da da gutsuru tsoma da an yi an ce duk wannan ba ruwanka ba ruwanki ki mai da hankali ga abin da ya shafi azumin ki. kina azumi kin ɓaci wannan gina azumi an ci naman wannan ana azumi an yi tsaye gumin wannan ana azumi an yi gulmar wannan a duk waɗannan fa rage maka azumi annabi ya ce har baka daina waɗannan abu to ka sani ba wai bukata Allah yake da ita na ka ajiye abincin ka da abin shan ka ba to da haka mu kiyaye da azumi azumi na da matukar muhimmanci mu tsare bakunan mu mu tsare dukkan abin da Allah ya hane mu da gare shi musamman a watan azumi wata ne na zubar da zunubai ba wata bane na ƙara zunubai dama muna da zunuban ta wannan watan dama ce ta mu rage mu zubar to amma kuma kar mu bai da shi kuma gurin da za mu yi ta ƙara laftawa kan mu zunubai to da haka waɗanda na daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu lura da su a cikin wannan wata da ke tafe kuma wannan shine abin da na dan zo mana da shi na dan guzuri na fuskantar wannan wata kafin wani lokaci kuma insha Allah Allah ta'ala ya sake haɗa mu da ku muna roƙon da abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya isar da rayuwar mu zuwa ga wannan wata mai falala wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya mana muwafaka da ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata na mai alfarma da ke tafe ko muna roƙon Allah ya mana baiwa da karbar dukkan aiki na ƙwarai da ya mana muwafaka muka aikata a wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa alƙur'ani ya zamanto mai ceton mu duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna roƙon Allah ya tunkudo mana arziki ya raba mu da talauci muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi Allah ta'ala ya bamu muna roƙon Allah ya kyautata ƙarshen mu muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu ta Najeriya lafiya ko ina Allah ya ba mu zaman lafiya fitintunu da muke ji muke zamun labari muke gani gurare daban-daban muna roƙon Allah ya kama na ƙarshen waɗannan fitintunu da tashi-tashin hankula muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu a duk inda muke Allah ya amintar da mu a gidajenmu da anguwanninmu da garuruwanmu biranensu da ƙauyukansu da kasuwanninmu da gonakinmu da hanyoyinmu da ko'ina muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu lafiya Allah ya sada mu da alkhairi nazzalna ta aya wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh